haka yan uwa assalamu alaikum wa barka mu saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da 22 ga watan ramadan shekara ta 1427 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 14 ga watan goma shekara ta 2006 miladiyya a jiya idan ba a manta ba mun cike ne a ƙarshen aya ta 12 za mu maimaita ta yau sai mu tashi daga kanta da abin da ya biyo bayanta فدن الله تعالى التائبون العابدون الحامدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهي والعامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين Ubangiji ta'ala ce atta'ibuna bayi nagari su ne waɗanda suke yawaita tuba zuwa ga Allah tuba daga shirka don su siffanta da tauhidi tuba daga bid'a don su samu kansu a farfajiya ta sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam tuba daga alma'asi zuwa ga abin da ya shafi ayyuka na da'a da biyayya al-abiduna su ne masu yawaita ibada ga ubangiji ibada kuma iri biyu ce ko ta zanto ta farali ko kuma ta zanto ta wato ainihin mustahabbanci suna yin ibada ta farali suna yin ibada ta mustahabbi sannan kuma akwai ibada ta dukiya tsantsa kamar zakka akwai ibada wadda ake da gangan jiki kadai ba tare da an kashe ko kwabo ba kamar sallah kamar azumi sannan kuma akwai ibada wadda ta haɗa dukiya da kuma gangan jiki kamar aikin haji ko umara ko jihadi duka suna yin irin waɗannan ibada don su magabata na gari ba sa so su ga sun shahara da wani salon ibada guda ɗaya sukan yi ƙoƙarin mamaye kowane ɓangare cikin ɓangarorin ibada za a same su cikin mujahidai in lokacin jihadi ya zo za a same su cikin ciyarwa in lokacin ciyarwa ya kama za a same su wajen kiyamun laili da azumi idan wannan lokacin shi ake da bukata za a same su a cikin kowane bangare shi yasa ake siffanta su sufofi na daban-daban an gane ko su ne wato ainihin al'abidun sannan alhamidun masu yawaita yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar da muka faɗa a jiya as-sa'ihuna as-sa'ihuna sune waɗanda suke yawo a ban ƙasa don ɗaukan izina da ɗaukan wa'azi su ga tarihin waɗansu mutan da su ga ababen da aka girgina na ci gaba a baya a tarihi da yadda waɗannan masu gine-ginen a yanzu ba sa doron ƙasa don su ɗauki izina a kan cewa su ɗin ma wata rana ta su tana tafi ubangiji ta ala ce a falam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur shin mutane ba za su tafiya a ban ƙasa ba dan su sami irin zukatan da za su rinka hankaltar al'amurra da su dan su samu kunnuwan da za su rinka ji da saurare da su ji da sauraron abin da aka faɗa musu mai amfani fa innaha la ta'mal absar makanta ba makantar ido bace makanta mai ciwo mai takaici walakin ta'mal qulubul lati fi sudur makantar zuciya wato ita ce makantar da tafi kowace illa da haka dai as-sa'ihuna sune masu yawo a ban kasa dan daukan izina akwai malaman da suke fassara as-sa'ihuna da cewa sune masu azumi akwai kuma malaman da suke fassara as-sa'ihuna cewa sune al-mujahidun amma kalmar saha yasihu a cikin larabci tana daukar ma'anan tafiya ne ba tsayuwa wuri guda ɗaya ba da haka Allah ce fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mujizillah wa anna Allah mukhzil kafirin abin da yasa suke fassara ta da azumi ko kuma su fassara ta wato ainihin da wani abu daban dai wanda ba tafiya ba suka ce domin an siffanta mata irin waɗanda ubangiji ta'ala zai zabawa annabi ya aura cewa akwai sa'ihat asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kun muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihat aka ce dan kuka je tafiye tafiye ai bai dace da mace ba a ce mai tafiye tafiye ko musamman dai irin matar da annabi zai aura to amma waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce ai ba dukkan tafiya bace take zama aibi akwai tafiya wadda ke abin yabo ce tafiya ta aikin haji tafiya ta abin yabo namiji na yi mace nayi tafiya ta umara tafiya ta abin yabo namiji na yi mace nayi tafiya ta sada zumunci tafiya wato ainihin ta zuwa jihadi dukkan su waɗannan tafiye tafiye ne irin waɗanda suka dace da koyarwar addinin musulunci amma ba tafiya kawai ta yawon bude ido ba dan kashe kwarkwatar ido ba irin wannan tafiyar ba a'a tafiya wadda take ko ta wajibi ko ta mustahabbanci a takaice dai as da kenan ar-raki'un as-sajidun wato masu ruku'i da masu sujada ma'ana masallata kenan al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah masu umarni da kyakkyawa da masu hani daga mummuna sannan kuma masu tsare dokokin Allah a karan kawunan su da kuma wanda suke da iko da shi wa bashir mu'minin ubangiji ta Allah ce kai bishara ga mu'minai to a cikin wannan aya akwai wata wawun da suke bukatan fadakarwa idan kullu lahu da ga at-ta'ibun al-abidun الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف duk an jera waɗancan ma'adudat ababen kidayawa ba tare da wawun ba ababai guda bakwai aka ambata sai da aka zo kan na takwas sannan aka kawo wawun kaga at-ta'ibun al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf sannan me wannahuna 'anil munkar a tukun na takwas da haka suke kiranta da suna wawu samaniya wawun din da take nuna lissafi na takwas ta zo a cikin alqur'ani a wurare guda uku ga suratul tahrim قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا أتكون نكتب سيواون to waɗannan su ne wurare guda uku da wannan wawun ɗin ta zo malamin ruga suna tattaunawa kan cewa shin akwai wata wawar samaniya ko babu waɗansu sun rushe sun ce maganar akwai wawar samaniya babu ita amma waɗansu sun tabbatar da ita don ga shawahid ɗinta a cikin alkur'ani mai girma suka ce idan ka tashi ka san mai ce wawun samaniya ita ce wawun wadda ake amfani da ita dan adafi akan lissafa alma'adudatu sab'a qablaha lokacin da za a ambaci takwas sai a ambace ta sannan a ambaci takwas din suka ce amfaninta dan ta sanya na takwas din ya zama shine na takwas sannan kuma dan ta nuna akwai bambanci tsakanin shi da abin da ya rigaye shi lalle abin da yake na bakwai ba shine na takwas ba ina fatan kun fahimta Don haka a nan gurin lalle al'amr bil ma'ruf ne an annahyu anil munkar ba don da Allah ce arraki'una sajiduna al'amiruna bil ma'ruf sai ce Wannan wannahuna anil munkar kamar yadda can gurin sai yaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum wa ya kulu yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun sai ce me wa thaminuhum kalbuhum lalle na takwas din wato ainihin ba shi ne na bakwai ba jinsin ya sha bambam. domin saba'atun mutane ne cikin ashabul kahfi waɗanda suke bayan Allah waliyai managarta amma wasaminuhum na takwasin ya zo mai kalbuhum kare ne dabba wulakantacce mara daraja kaga akwai bambanci ku tsakanin kare da wato ainihin mutum dan adam sannan kuma da ubangiji ta'ala ce muslimatin mu'minatin qanitatin abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara lalle abkaran ba su ne sayibat ba siffar ta ta bamban domin sayibat zawarawa waɗanda sun taɓa yin aure abkara yan mata budurwai wanda ba su taɓa yin aure ba ba su taɓa son ɗa namiji ba ga ko ai akwai bambanci tsakanin sayibatin da kuma abkara a takaice dai ita wawu samaniya din takan nuna shi as-samin din يخالف السابع في العدد يخالفه في جميع ya يا سابن بند ta dukkan sifofinsa ubangiji ta'ala yace wa bashiril mu'minin kai bishara ga mummunai waɗanda suka yi imani da Allah cewa suna da tagomashi suna da gidanar rahama da Allah ya yi musu alkawari a ranar tashin kiyama Ma kana ما كان للنبي amanu an yastaghfiru lil للمشركين كان لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين فلما تبين له أنه عدو لله تبوأ منه إن إبراهيم لأواه حليم إمام البخاري يروي حديثي دقا سعيد ابن المسيب دقا مهيكنس المسيب قال يتي لما حضرت أبا طالب الوفاة lokacin da mutuwa ta zuwa Abu Talib yana dab da mutuwa دخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده abu جهل wa الله بن Abi-Umayya. sai manzon Allah ya je sa a lokacin ga Abu Jahal ga Abdullah ibn Abi Umayya fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa yace ai ammu ya baffana ya dan uwan babana qul la ilaha illa Allah ahaddu laka biha inda kace la ilaha illa kalma daya jumla daya in tsaya maka da ita a gaban Allah a gobe kiyama don ka samu tsira don ka kubuta daga wuta ka je gidan aljanna fa qala wa abdullah ibn umayya sai abu da abdullah ibn abi umayya suka ce ya aba ya kai abu talib atarghabu an millati abdul yanzu kana kyamar mutuwa a kan addinin Abdul Muttalib babanka fa Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yake la astaghfiranna laka ma lam unha anka ba zan gushe ba ina roƙa maka gafara matukar ba a hana ni ba a wata riwaya manzon Allah ya sake maimaita kalmarsa yace da shi ya baffa na faɗi kalma ɗaya da zan tsaya maka da ita a gaban Allah da Abu Jahal da Abdullahi bin Abi Umayya ko sai suka sake ta kalmar su atarghabu an millati Abdul Muttalib yanzu za ka kyamaci addinin babanka Abdul Muttalib addinin gargajiya addinin iyaye da kakanni shi za ka yawa waye kana cikin lokaci na ƙarshe a rayuwarka a ƙarshe babu abin da Abu Talib ya faɗa sai dai kawai yace shi yana kan addinin Abdul Muttalib ya cika da wannan mummunar kalmar a madadin ya cika da kyakkyawar kalma shi yasa a nan gurin malamai suka ce wannan ke nuna abokin zama wanda ba na gari ba irin illar da zai wa abokin zaman su kenan domin su ne suka kanan da shi suke tare da shi a lokacin da yake dab da mutuwa ga manzon Allah ya zo yana kokarin bashi kalmar shahada su kuma suna tunatar da shi kafewa akan addinin gargajiya addinin mungada addinin iyaye da kakanni karshe sai suka yi tasiri a kansa manzo Allah ya samu kansa cikin halin damuwa kasancewar Abu Talib bai cika da kalmar shahada ba shine sai ce la astaghfiranna laka ma lam unha anka lalle zan ci da maka istighfari matakar ba a hana ni ba al-musayyib yace fa nazalat sai wannan aya ta sauka ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen bai dace ba ga annabi tsira da aminci tabbata gare shi wallazina amanu bai kuma dace ba ga waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikin su nema wa mushrikai gafara su rinka yi musu istighfari suna yi musu addu'ar Allah ya yafe musu bai dace ga annabi ko mummune su yi haka ba walau kanu uli qurba ko da su masu shirkan nan sun zama ma'abota kusanci ne wa ne ko kane uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya kanin mahaifi ko wansa kanin mahaifiya ko wanta ko mun kusancin mutum ko mahaifinka da ya haife ka ko ɗanka da ka haifa matukar ya mutu akan wani addinin da ba na musulunci ba bai dace ba ka roƙa masa gafara ka ce za ka yi istighfari a madadinsa dan Allah ya yafe masa abinda ayar take nufi kenan walau kanu uli qurba ko da sun zama abota kusanci min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ku ya riga ya bayyana a gare su su waɗannan dangin nasu suna cikin yan wuta ta yaya zai bayyana a gare ka ka gane dan uwanka yana cikin yan wuta in ya mutu ba cikin addinin musulunci ba ya mutu cikin yahudanci cikin kiristanci akan addinin maguzanci duk mutumin da ya mutu akan tafarkin da ba na manzon Allah ba alama ce cewa shi dan wuta ne Allah tsare mu to dan saboda haka wannan hadisi da muka karanta alakanta shi da wannan aya da kuma a zahiri za mu ga a cikin hadisin kamar wannan na nuna faruwar wancan abu shine sanadiyar saukar ayar amma kuma ayar tana cikin suratul tauba suratul tauba kuma sura ce madaniya ita kuma wancan hadisa rashin lafiyar Abu Talib da mutuwarsa kuma shi kuma ya faru ne a Makka tun kafin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi hijira zuwa Madina to shi yasa malamai suke cewa shin haka din ne wannan ko shine sababin saukar ayar ko kuma a'a bayan Annabi yayi abin da lokaci mai tsawo sai ayar ta sauka take nuna wancan abin da ya a baya bai dace ba don haka nan gaba kare sake irinsa ina fata an fahimta idan mun ɗauka wannan shine sababin saukar ayar to kenan za mu sami cewa to ai aya din ga alama ta sauka a maki kenan surar kuma gaba ɗayanta madaniya ce to wannan sai ya mu zuwa ga ɗaya daga cikin amsoshi guda biyu don warware wannan turka-turka amsa ta farko mu ce eh surar tauba madaniya ce to amma baya hana sura madaniya a samu aya ɗaya ko biyu wanda take makkiya ce a cikinta game da ka iya samun sura makkiya wannan baya hana a samu aya ɗaya ko biyu ko uku su kuma a samu madaniya ne a cikinta to kaga idan aka bada wannan ansar wannan ansar ta riga ta warware idan ba wannan ba kuma sai ansa ta biyu ansa ta biyu shine sai a ce wato ainihin ya iya yiwa sura ta sauka ko aya ta sauka sama da sau ɗaya ta sauka a makka sannan wani dalili ya sa a sake saukar da ita a madina wannan ya faru ga wani bangare cikin bangarori na alkur'ani an maimaita saukar su sau biyu alal misali suratul fatiha an saukar da ita tun a makka aka wajabta karanta ta cikin sallah da manzo Allah ce la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab sannan ubangiji ta'ala a cikin suratul hijri yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم حقيقة من باكا ayoyi guda bakwai min almasani cikin abin da ake yawan maimaita karatunsu wal qur'an azim ko mun baka alqur'ani mai girma duk malamai sun yi dacewa sab'ul masani a nan gurin ana nufin suratul fatiha suratul hijr kuma da take cewa annabi an bashi shi suratul fatiha ita kuma sura ce sai wanda ya zama dalili akan cewa ashe suratul fatiha da ita ko mece ce makiya tunda har aka tunatar da annabi baiwar suratul fatiha a cikin aya ko a cikin sura cikin surorin surori waɗanda suke na makka to ashe suratul fatiha makke na makiya ce to amma kuma sai ga hadisi cikin sahih muslim wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa mala'ika jibril ya zo shi da wani mala'ika da aka bude sama bai taba sauka ba sai a rannan sun zo sun yi mun bishara da haske guda biyu suke cewa mun zo maka mala'ika jibril ya ce da annabi na zo maka da haske guda biyu an baka haske guda biyu lam yu'tahuma nabiyyun qablak kafin ka ba taba baiwa wani annabi ba irin wannan haske. haske na farko suratul fatiha to wannan kuma a madina ne kaga kenan an sake saukar da ita karo da biyu haske na biyu khawatimu suratul baqara karshen suratul baqara shine amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi har ya a fansurna ala alqawmil kafirin wanda wannan kuma bil a an yadda dama cewa madaniya a takaice dai ko dai mu ce wato ainihin baya hana ko sura madaniya a samu aya makkiya a ciki ko ko mu ce ita kanta wannan aya ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim cewa eh, tana cikin ayoyin wato tana cikin ayoyi da aka maimaita saukar su an saukar da ita a makka kuma aka sake maimaita saukar ta kuma a ina a madina duk kowanne ka faɗa cikin maganganun nan guda biyu malamai sun faɗe shi kuma yana da shawahid da suke nuna yiwuwar ina fata mun fahimci wannan ubangiji ta'ala ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina matsala ta biyu malamai suka ce ashe mamaci me ake yi masa suratu yasin ake karanta masa ko qur'ani ake sauke masa ko kuma a'a istighfari ake yi masa a'a mamaci ana yi masa istighfari ne ba qur'ani ake karanta masa ba ba qur'ani za a sauke ba ba suratu yasin ba ba suratu tabara ba a'a za a roƙa masa gafara ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin wannan yana a ce istighfari ake wa mamaci ba wani abu ba wannan kuma ita ce sunnar annabawa gaba daya annabi nuhu yace rabbi ghfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat ولا تزد الظالمين الا تبارا غفر ربي اغفر لي ولوالدي يا mun من غفر كيوا ما هيفانا غدا بي غفر ولمن دخل بيتي مؤمنا dukkan wanda ya shigo gidana yana mummuni shi ma kai masa gafara walil mu'minina wal mu'minat dukkan mummunai maza da mummunai mata a duk inda suke ko na da ko na yanzu Allah ya yi musu gafara a ce kaga gafara wato ainihin ake yi musu annabi ibrahim ce rabbana ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab ya ubangiji kai gafara ga mahaifana guda biyu kai gafara da dukkan mummunai a ranar da hisabi zai tsaya sannan kuma mun kawo jiya lokacin da muke kawo shawahid ko shekaran jiya na mummune na gari lokacin da suke addu'a ga waɗanda suka gabace su Allah ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم da haka idan an zo yin sallar mamaci annabi ke yawaita addu'a ga mamaci ta roƙon gafara kuma ya kawo da salo daban-daban an gani cikin hadisi annabi na cewa Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa hadirina wa ga'ibina wa kabirina wa sagirina wa zakarina wa unsana kaga Allahumma ghafir roƙon gafara kenan sannan an gana cewa Allahu maghfir lahu Allahumma arhamhu kaga dai roƙon gafara kenan sannan hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke cewa ista'azantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zalli na nemi izinin ubangiji na ya bani daman yin istighfari wa mahaifiyata bai min izini ba wasta azantuhu an azura qabraha fa azina li na roki izinin ubangiji na in ziyarci kabarin mahaifiyata karshe ya bani izini wannan hadisi yana cikin sahih muslim malamai suka ce mahallin shahid a cikin su shine ashe mamaci ana roƙa masa gafara ne ba karatun alqur'ani ba manzon Allah bai ce ba istazantu rabbi an aqra alqur'ana li ummi falam ya'zan li ba qur'ani ake karanta mamaci ba ana roƙa masa gafara ne ina da fatan mun fahimci wannan ubangiji ta'ala ce walau kanu li qurba من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه أن karɓo magana wato daga Abdullahi dan Abbas Allah shi kare da a gare shi yake cewa kafin saukar wannan aya ta ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen musulmai gaba ɗaya. idan danginsu sun mutu ko da ba sa musulunci suna roƙa musu gafara lokacin da aka saukar da wannan aya sai suka dakata suka daina wato ya nuna kenan kafin su sani suna yi amma da aka saukar da ayar kuma sai sai me sai ta hana kenan mutum ba zai roƙawa wani mutum gafara ba mutukar wannan mutumin ba musulmi bane ba ba za ka roƙa masa gafara ba وما كان استغفار إبراهيم لأبيه استغفار النبي إبراهيم عليه السلام كما ده ما هي كنسة بتكسن ba. illa an mau'idatin wa'adaha iya sai zuwa wani wa'adi zuwa wani lokaci da ya masa alkawalinsa falamma bayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra min yayin da ya bayyana gare shi cewa mahaifin nasa abokin adawar Allah ne tabarra minhu sai ya barranta gabarinsa an gane ko inna ibrahima Awahun halim lalle annabi ibrahim alaihi salam Awahun halim wato ainihin awwa mai yawan addu'a ne mai yawan kai kuka ne zuwa ga ubangiji sannan halim mai juriya da haƙuri ne akan bin tafarkin Allah akan yada kalmar Allah akan wa'azi ina fata an fahimta malamai suka ce su waɗannan ayoyi da suke maganar istighfarin annabi Ibrahim ga mahaifinsa sun sauka ne domin bayar da ansa domin lokacin da aka saukar da waccan aya ta farko sai waɗansu suka ce a ah, in dai har idan mahaifin mutum ya mutu yana shirka ba zai roƙa masa gafara ba ya mutu kan wani addini na yahudanci ko kiristanci ba zai roƙa masa gafara ba to ina ma'anar annabi ibrahim ya yi roƙon gafara ga mahaifinsa bayan ko ya mutu ba a kan tafarki na addinin musulunci ba sai Allah ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iya alqawli ne yayi cewa zai roƙa masa gafara zuwa wani lokaci sananne idan annabi kuma ya alkawali ya zama wajibi ya cika yace salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum ma tad'un min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a rabbi shaqiya ya riga ya alkawali mau'idatu wa adha amma falamma tabayyana lahu da ya bayyana gare shi annahu aduwwul lillahi lalle wannan mahaifin nasa abokin adawar Allah ne yaki musulunci tabarra minhu sai ya barranta sai ya daina a ashe mutum ba zai kafa hujja da shi bai zai ce zai yi dan shi ma annabi Ibrahim da ya fara daga baya yayi me ya daina to ya rage yaushe ne ya bayyana ga annabi Ibrahim shin ya bayyana ne a gare shi tun lokacin mahaifin na da rai ko kuma a'a ya bayyana a gare shi bayan mahaifin nasa baya da rai nan gurin ma magana ce da malamai suka tattauna akai waɗansu suka ce tun yana da rai amma su yakin ayoyi a cikin suratul Ibrahim ya nuna cewa ya ci gaba da yi masa ne har bayan mutuwarsa amma daga baya aka sanar da shi ta fuskar wahayi ya daina sannan ya daina kamar yadda siyaki ko jerin ayoyi wato ainihin ya nuna a cikin suratu ibrahim ina fata an fahimta waɗansu kuma suka kafa hujja da wannan yakin cewa a'a ya yi masa ne yana da rai amma dai a zahiri za a ga cewa ya yi masa ne bayan baya da rai domin ayoyin da suke cikin suratu ibrahim waɗanda suke da alaka da wannan sun fara ne daga faɗin Allah ta'ala wa yi qala ibrahim rabbi da alhazal balada aminan wajnubni وبني أن أعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ورب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أجيرن ياي wannan addu'ar ne wato a Makka tun Makka bata riga ta zama gini ba lokacin da yaje zai zaunar da ɗansa Isma'il tare da matarsa kuma a lokacin shi kanshi ya riga ya tsufa ya manyanta kaga babansa kenan ya riga ya dade da mutuwa dan yace alhamdulillahi allazi wahaba li ala al-kibari yabo ya tabbata ga ubangijin da ya mun baiwa a bisa ga na tsufa na girma na manyanta ya bani baiwar isma'ila wa ishaq da shine annabi isma'il da kuma da shine ishaq inna rabbil la sami'ud du'a rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina kaga a lokacin har mahaifin ya rasu kenan yana sai masa sai daga baya ne aka yi masa wahayi cewa wato ya daina masa istighfari ina fatan mun fahimta ma falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima al-awwahun halim وما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وبنجد سوى وما كان الله ليضل قوما بعد bai zama ba mai halakar da mutane ba bayan ya riga ya shiryar da wanda ya kamata su tsorace shi da shi an gane ku inna allaha bi kulli shay'in alim lalle ubangiji ta'ala masani ne game da dukkan komai abin nufi lokacin da take kan shirya ka karbi addinin musulunci kana cikin musulmai to babu yanda za a yi dan kayi wani abu na halaka wani abu na bata wani abu ko da na kafirci ne haka kawai sai ka rikide ka zama kafirin bayan kana musulmi har sai in bayan kana da ilimin wannan abin kafirci ne kuma ka ci gaba da yi bisa ga tsari to wannan ya nuna kayar da kenan ka bar addinin musulunci amma kasancewar ka musulmi dan musulmi an haife a garin musulmi wannan baya karancin ilimi karancin bincike karancin alaka da malamai waɗanda suke bayyana gaskiya yadda take ya sa da rinka wani wanda a zahirin sa kafin a zahirin sa a zahirin sa kaucewa ta farkin manzon Allah ne to wannan abin da kai kana musulmi ba daga yin sa ba za a ce ka kafirta har sai bayan ilimi ya kai gare ka cewa wannan abin kafirci ne ga hujjoji ga dalilai kai kuma ka zaba ka ce ka ci gaba da yi a matsayin kafirci sai hujja ta bayyana gare ka wannan abin shirka ne ka ci gaba da yi a matsayin ka zaba to sannan za a ce maka to ka zama mushriki amma matukar kayi shi bisa ga jahilci bisa ga rashin sani bisa ga karancin ilimi to kana da uzuri kenan a wajen Allah shine ma'anar wa ma kana Allah li yudilla qauman da dai Allah baya batar da waɗansu mutane ya kira su da suna batattu ba'da izhadahum bayan suna kan shari'a hatta yubayyana lahum ma yattaqun har ya bayyana musu ababen da ya kamata su tsorata kar su yi su irin aƙidun da kada su kudure irin maganganun da kar furta da baka irin ayyukan da kar aikata da gabbai sai in an bayyana musu wannan ta hanyar dalilai na shari'a sun gane wannan aƙidar bata ce tare da haka sai suka ci gaba da kudurcewa sun gane wannan aikin bata ne wannan maganar kafirci ne ko shirka ne furtata su ce mun yi din ko shirka to a wannan lokacin mutum ya zama mushrikin ko ya zama kafirin tunda an riga an bayyana masa dalilai na shari'a wanda ya kamata ya tsorata wannan abu bai tsorata ba ya guji wannan abu bai guje shi ba ina fata an fahimta shekul Islam Ibn taymiya yana yawaita wannan yana yawaita istishhadi da wannan aya a babin kurakurai ɗaiɗaikun musulmi za su samu kansu sannan yana kafa hujja da ita a babin cewa mutanen da suke aikata bid'a ba a kafirta su da zaran sun yi bid'a ko da wannan bid'ar a karan kanta ta iya kai mai ita zuwa ga kafirci dan sa iya saboda karancin ilimi sa iya yin ta saboda jahilci sa iya saboda subaha kamar an ba su hadisi da'ifi tsammanin su hadisi ne sahihi ko kuma an ba su hadisi sahihi tsammanin su ma'anar da aka baiwa hadisin haka take sai suka rike dan haka su suna ganin cewa ya ta'abbaduna Allah bi muqtada hadhihi al-ahadith suna bautar Allah ne gurgurdan yadda waɗannan hadisai suka nuna hadisai ne kuma daga manzan Allah amma kuma kash ashe hadisin da'ifi ne ashe hadisin maudu'i ne ashe hadisin bai dace ba da yanzu zaka samu waɗanda suke zuwa a kai su zauna a gindin kabari suna roƙon mai kabari su wanda za su kai su akan wannan sun ce musu manzan Allah ya ce iza idza a'ayatkumul umur fa alaikum bi ahlil qubur idan al'amura sun wahalar da ku kun rasa yadda za ku yi to ku kai kuka wajen wanda suke kwance cikin kabari kuma aka ce musu manzan Allah ya ce to ga ganin za a kai su kabarin shehi wani zai su durkusa suna roƙonsa akwai su kabarin wali wani zai su durkusa suna roƙonsa tsammanin su manzan Allah ne ya umarni a roƙi waɗannan waliyan a madadin Allah tunda Allah ya yi nisa da yawa su kuma suna kusa sai su gabatar da mutum a wajen Allah to kaga anan gurin suna da subuha dan an ce musu hadisi dan wannan hadisin suka rike abin shi yasa ba za ka ce musu kafirai ba ko ka ce musu mushrikai amma bayan an wayar da kan mutum an yi masa bayani an ba shi dalilai tare da haka sai ya ce sai ya ci gaba da yi to kaga shi yayi shirka yana bi shi yayi kafirci yana bi shi ya kira wani wanda ba Allah ba tare da cewa kiran wani wanda ba Allah ba zalunci ne zalunci kuma shine shirka Allah ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin idan har ka kirayi wani wanda ba Allah ba to lalle kana cikin azzalimai abin nufi kana cikin masu shirka kana cikin masu kafirci da haka dai ba a halakar da mutum a ce halakacce sai bayan an bayyana masa hujjoji da dalilai ya bi to a wannan lokaci sai hukunci ya hau kansa inna allaha lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiit lalle ubangiji ta'ala gare shi mulkin sammai da kasai yake sannan kuma shine ke kashewa shine ke rayawa subhanahu wa ta'ala wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ba ku da wani wanda ba Allah ba min waliyin wani majibincin lamari da zai jibincin lamarin ku ولا نسير ko wani mataimaki sai لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وبنجد لقد تاب الله على النبي حقيقة وبنجد يا كالكتوبا النبي والمهاجرين يا كالكتوبا ما سهدرات كنت هبيت والأنصار يا كالكتوبا متى مدينة لفظا المهاجرون لقبيني ko ka ce lambar girma ce ta dukkan wani sahabi da ya yi hijira ko daga makka ko daga wani wuri zuwa inda annabi yake a madina lokacin annabi na da rai kamar yadda lafazin al'ansar lakabi ne ko lambar girma ga dukkan sahabin da wato ainihin yake madina wanda ya imani da annabi ya zanto cewa ya yi wa annabi baya a ala nusra wato kan cewa zai taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa anas dan malik Allah shi kare yadda a gare shi aka tambaye shi almuhajirun da al'ansar suna ne da ko kuka sanya wa kanku shi ko kuma Allah ya sanya muku yace bal huwa ismun Allah subhanahu wa ta'ala da suna ne wanda ubangiji ta'ala ya sa mana shi ba mu muka zaba kan mu ce almuhajirun ba mu ne muka zaba kan mu ce al'ansar dan in su suka sanya wa kansu cewa almuhajirun ko suka sanya wa kansu suna al'ansar to wannan sai ya zama kamar akwai wani bangare na tazkiyatun na tsarkake kai Allah kuma yace fala zaku anfusakum huwa alamu biman ittaqa amma Allah ne ya sa musu Allah subhanahu wataala ne ya ambace su da wannan suna laqad Allahu ala nabi wal muhajirin wal ansar sannan al muhajirun daga al hijratu ne hijra hijira kuma shine mutum ya bar gari na kafirci zuwa gari na imani wato garin da ba a aiki da dokar Allah zuwa ga garin da za a yi aiki da dokar Allah domin idan ka bar gari wanda ba a aiki da dokar Allah da sunan hijira to lalle ne zaka je garin da shi kuma ana aiki da wannan dokar ko kuma wani lokaci ka bar garin da ba ka da yancin yin waɗansu ayyuka na addininka zuwa garin da zaka samu wani yancin wani abu na addininka wani lokaci ka bar garin da kake cikin tsoro da firgici cewa a iya kashe ka a iya kwace dukiyarka a iya mai sai ka bawa zuwa wani garin da za a baka aminci ba barazanar kisa ba barazanar a mai sai ka bawa ko da garin da ka bari din garin kafare ne kuma wanda ka je din shi ma na kafare ne dan mutum yakan yi hijira daga garin kafirci zuwa ga garin kafirci idan garin farko ya zanto baka da yancin yin sallah azumi zakka aikin haji gari na biyu ko za a baka yancin yin sallah azumi zakka aikin haji to kaga can garin kafirci can garin kafirci zaka bar nan ka tafi can irin yadda sahabban annabi suka yi hijira daga makka tana garin kafirci kuma suka tafi habasha garin kirista kuma su ma dai ba imanin yake ba wani addini ake na daban amma a can gurin akwai al'amnu nan gurin kuma akwai alkhawf da haka mutum yakan guje wa zaman firgici da zaman ɗarɗar zuwa ga zama na aminci a takaice dai lafazin hijira yana da faɗi ina fatan kun fahimta sannan wannan shine abin da aka sani a addini amma na taɓa jin wani malami na fassara almuhajirun cewa almajirai masu bara wanda kwata-kwata wannan ba ita ce ma'anarsa daga jin wannan fassara ce ta son zuciya ko fassara ta mutumin da bai ma san alkur'ani ba kawai shi gegewa alkur'ani ba tare da ya karance shi a wajen malamai ba yayi ci da karfi yayi ittinki e a cikin alkur'ani amma dukkan mutumin da ya san ƙimar alkur'ani kuma ya san zancen Allah ne to bai kamata bai faɗaɗa ma'anarsa zuwa ga abin da baya ɗaukan wannan ma'anar domin su masu neman sani an riga an san su cewa masu neman ilimi sunansu kuma aya za ta zo a kansu wannan ko masu hijira su kuma daban suke dan abin da ya kawo sahabbai daga makka zuwa madina ba wai magana ce ta neman ilimi kadai ba dan in sun samu ilimi su sake koma makka magana ce ta a zo a raya addini gaba daya wanda yanzu almajirai da suke zuwa neman ilimi a Kano ko Sokoto dan neman ilimi daga Sokoto ka tafi Saudiya ko ka tafi wata kasa dan neman ilimi wannan tafiyar daban ba ta daidai da hijira kuma ba ta ansa sunan hijira dukkan mutumin da ya bai waccan ma'anar wannan to hakika ya yi kuskure ya duba babuka daban-daban da Imam ya yi a cikin Kitabul Ilmi Sahihul bukari mujalladi na farko za ka ga babuka da ake yi na neman ilimi wanda ba su da alaka da hijira sannan kuma can zai je magana kan hijira din kuma ya yi kitabul hijira din daban kuma ya kawo babuka da suke da alaka da hijira don haka dai wannan domin faɗakarwa ne ubangiji yake laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar Allah ya karɓi tuban annabi ya karɓi tuban al muhajirun wal ansar allazina tabauhu fi sa'ati al usra waɗanda suka bi shi a lokaci na tsanani wato sun bi shi zuwa yakin tabuka da haka yakin tabuka din ake kiranta ghazwatul usra waɗansu kuma su ce mata ghazwatul tabuk idan ka ce ghazwatul usra ko kuma jaishul usra dangane da rundunar yakin kai izina ne da wannan aya allazina tabauhu fi al usra al usra din shine kunci idan kuma ka ce gazo ta tabuk to lalle manzon Allah da kansa ya sanya wa yakin suna yakin tabuka kamar yadda hadisi ya nuna haka cikin sahih muslim ina fata an fahimta Allah ya karbi tuban su gaba daya allazina tabauhu fi al usra min ba'di ma kada yazigu qulubi fariqin minhum bayan saura kiris zuciyar waɗansu daga cikin su ta yanki ma'ana ta rabu da imani sun mata ba alaihi sai Allah ya karɓi tubansu ma'ana sai Allah ya musu afuwa sai Allah ya musu gata bai bare zukatansu sun zame daga kan tafarkin gaskiya ba a'a sun tsaya sun yi sabati abin nufi kamar yadda kuka sani lokacin da za a tafi yakin tabuka wato mutane sun karkasu kashi kashi akwai munafukai waɗanda ayoyin da muka yi ta karanta a baya suke ta ba da labarinsu da uzurruka na ƙarya da suke bayarwa akwai wanda su kawai ba za su je ba sun ba da uzurin ƙarya akwai wanda bayan ba za su je ba suna kokarin hana wani zuwa suna kasalantar da mutane suna zuga mutane kar ku tafi la tanfiru fil har kar ku fita cikin tsananin zafi sannan kuma akwai waɗanda sun zauna a gida da izinin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne izini su zauna kamar ali bin abi talib yana kuka zai ba annabi annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ka zauna ka zama halifa na a madina yace haba manzon Allah ka tafi kai da jarumai a filin yaki ni kuma a barna a gida daga ni sai mata sai yara kanana sai ce haba aliyu ba ka san ka zame mun matsayin annabi haruna da musa lokacin da annabi musa zai tafi bar haruna a matsayin halifansa ni ma zan tafi na barka a matsayin halifa na sai dai fa kai ba za a yi maka wahayi ba A matar da an kuna minni bi manzalati haruna min musa ghaira annahu la nabiyya ba'di shin ba za ka so ba ka zama kamar yadda Musa a Haruna ya zama wa annabi Musa sai dai fa ni babu annabi bayana zaka zama halifa na ne amma ba wahayi za a yi maka ma'ana wannan kuma daraja ce falalati annabi zai bar gari ya bayar da rikon gari ga Ali bin Abi Talib wannan na nuna ya aminta da shi cewa zai iya rike garin domin komai da ya shafi garin limancin juma'a limancin a sallah kamsu salawat jagorantar yaƙi inda yaƙi zai taso wa garin duk an danka a hannunsa gaba daya ai kaga wato khilafa ce aka bashi shi kenan to kaga shi wannan da yaddan annabi ne bai ji ba akwai waɗanda suka zo suna kuka wanda muka karanta wala alal ladina idza ma atawka li tahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi waɗanda sun koma suna kuka tawallaw wa ayunuhum tafidu min ad-dam'i hazaran alla yajidu ma yunfiqun kaga wannan suna da uzuri akwai makafi akwai guragu akwai marasa lafiya duk waɗannan suna da uzuri amma akwai kuma waɗanda su kuma sun zauna ba tare da kowane irin uzuri ba ka'ab ibn malik tare da sauran ragowar sahabban nan guda biyu wanda ayar gaba za ta magana akan su ala salatu allazina kullifu kaga su sun zauna ne ba tare da wani uzuri karbabbe ba cikin waɗanda suka zauna ba tare da uzuri ba akwai wanda daga baya Allah ya musu gidar dogo sun je su ba annabi yace yanzu kai abokai sama a nan gurin ga abinci mai kyau ga abin sha mai kyau ga amarya sannan manzon Allah na kan a rana yace ba zai yi ba sai ya zabura bai ci abincin ba ya auni dabino kwano uku ko hudu ko biyar ya dura a cikin buhu ya rataya a baya ya haura kumi ya bi annabi sun riga shi tafiya amma sai da ya kamo su a hanya saboda sauri sun yi nisa annabi an yada zango a wani waje sai ya ga mutum na tafi daga nesa annabi ce kun a ba kai sama kai ka zama abu kai sama ta mana sai gashi kai sama ne kaga shi da ya zauna sai daga baya ya bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma irin waɗanda su sun zauna ba tare da uzuri karɓaɓɓe ba kuma har annabi ya dawo ba a je da su ba sun kasu kashi biyu waɗannan guda uku da nake magana su su kuma daban akwai kuma waɗanda mun karanta su a baya waɗanda su bayan annabi ya tafi suka tabbatar sun yi kuskure suka ce to bayan da za a yi kafaran kuskuren mu sai kowane ɗaya daga cikin mai je masallaci ya ɗaure kansa ba za mu kunce kanmu ba har sai annabi ya dawo da kansa ya kunce mu shaidar ya yarda da mu idan ko bai kunce mu ba to bai da mu ba kenan haka suke suka je suka daure kai kansu su da kansu har sai da annabi zo kunce su to irin waɗannan waɗanda ba tare da uzuri ba dan haka ba su je yakin ba waɗanda suka daure kansu sai da annabi zo kunce su da ragowar guda ukun da hadisin ka'ab mai tsawo yake bayani a kansu cewa su kan sai da aka yi musu jinkiri na kwana hamsin ba a musu magana daga baya aka saukar da tuba a kansu to irin su ne Allah ke maganar cewa ya karɓi tubansa a nan wurin dama sauran da suka bi annabi su ba su da matsala sauran da annabi ya ba su uzuri saboda rashin lafiya ko tsufa ko rashin abin hawa su ba su da laifi tunda Allah ce laisa alal fa'i wala alal marda wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun ba su da laifi akan su ba zargi akan su to amma irin wanda babu uzuri su ne lalle akwai uzuri akwai zargi akan su suna buƙatar a samu aya da za a ce an gafarta musu to tunda kuma su kashi biyu ne sai aka fara gafarta waɗancan da suka ɗaure kawai kansu kafin a gafarta wa ragowar guda uku wanda su kuma sai aka yi musu yaji na a ƙi musu magana har tsawon kwana arba'in zuwa kwana hamsin ina fatan kun fahimta dukkan su dai a ƙarshe sai ka fita da sakamakon cewa sahabban nan gaba ɗaya babu wanda annabi ya bar duniya face annabi na mai yarda da shi kuma Allah ya ce ya yafe masa tunda Allah ce laqad taballahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar والذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم التي إنه بهم رؤوف رحيم إنه lallai في Allah bihim game da su almuhajiruna wal ansar gaba ɗayansu ra'ufur rahim mai jin kai ne mai rahama ya rage abu guda ɗaya yaya aka ce Allah ya karɓi tuban annabi wani laifi annabi yi tunda Allah ce laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirina wal ansar kowa ya riga ya san cewa su gashi an samu dan sun yi laifi Allah ce ya yi musu annabi sallallahu alaihi wasallam me yi waɗansu kuma suka ce a'a an cewa annabi an yafe masa dan a ɗaukaki darajarsa ba dan yana laifi ba waɗansu malaman suka ce a'a annabi bai yi wani laifi ba duk abin da annabi ya yi sai dai abin nan da za a ce tarkul aula wannan abu mai kyau ne wannan abu mafi kyau ne a matsayin annabi idan ya bar mafi kyau ya yi mai kyau ya yi laifi amma a gama garin mutum wanda ba annabi ba idan ka yi mai kyau ba ka yi laifi ba idan ka yi mafi kyau haka aka su yin mai kyau baya nuna laifi amma a matsayin annabi tun da shi babba ne yin mai kyau ya bar mafi kyau bai dace ba gare shi sallallahu alaihi wa alihi da dai maganganu da sauran malamai suke waɗansu kuma suka ce saga'ir dhunub ne tunda annabawa ma'sumun ne min al-kaba'ir amma ghairu ma'sumin min as-saga'ir ina fata an fahimta amma dai a takaice dai aya na nuna Allah ya karɓi tubansu gaba ɗaya an yafe musu to kuma Allah madaukakin sarki baya cewa ya yafe wa bawa daga baya kuma yazo ce na fasa da haka duk sahabi sawa'un yana cikin almuhajirun ko al-ansar lalle Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa da waɗannan ayoyi idan wani ya zo yanzu ya la'anci sahabban annabi ya faɗa masa bakar magana kamar yana faɗa da waɗannan ayoyi ne na alkur'ani idan wani ya zo yanzu yana cewa sahabi wani yi laifin iri kaza ya yi kuskure iri kaza ya yi kaza yana masa kidayar laifukansa to yana son ya ce wannan ayar ba ta da amfani shi a wurinsa mu ko a wajen mu mu musulmi wannan ayar tana da amfani ubangiji ya ce wa ala salasatul ladzina kullifu haka Allah ya karɓi tuban mutum uku nan da aka jinkirta musu karɓan tuba aka yi jinkirin karɓan tuban su hatta idza daqat alaihim al-ardu bima har ya zuwa lokacin da kunsa ta yi musu kunci bima rahabat duk da fadinta wa daqat alaihim anfusuhum zukatansu suka yi musu kunci suka samu kansu cikin damuwa da shiga halin kakalikayi wa zannu alla malja min Allah suka samu yaqini cewa babu wata mafaka min Allah da za a je a fake wa Allah illa ilaihi sai dai a koma zuwa gare shi thumma taba alaihim liyatubu sai ubangiji ta ala ya karɓi tubansu, su li yatubu dan su ci gaba da moriyar samun tuba din inna allaha huwa tawwabur rahim lalle allah ta'ala shine at-tawwab mai karban tuba shine ar-rahim mai jin kai kunci da kasa ta musu kunci da ka na tabbatar idan na yawa annabi ƙarya ba zan tashi daga inda nake ba sai aya ta sauka ta fallasa ni naga cewa ba abin da ya dace in yi sai in faɗi gaskiya da aka ce ya manzon Allah ba mu da wani uzuri da ya hana mu zuwa yaki kawai sakaci ne namu na dan adam maza Allah ce haka ne suka ce haka ne yace to ku tafi ya hana kowa ya musu magana duk garin Madina ko iyayensu ko ƴan uwansu ko kannansu ko abokanai ko makwabta ba mai musu magana har aka yi kwana arba'in a cikin irin wannan yanayi kaf dan maliki ce akwai wani dan uwana da na san muna kaunar juna ni da shi ina matukar son shi shi ma ina matukar sona na je na same shi ne yi masa sallama yace ni dai na ga lebansa yayi motsi ko ya ansa ko bai ansa ban sani ba nace shin yanzu baka san cewa lalle ni ina son Allah da manzon Allah ba ya kalle ne sai Allahu a'lam Allah ne sani in maka na san Allah ko kana san manzon Allah wannan dai Allah da ya sani yace daga wannan bai kare mu mata magana ba yace duk inda muka nufa sai muga kawai mutane suna canja mana fuska ba mai mana magana har tsawon kwana 40 da kwana 40 ta sai ga wata sabuwar doka daga wajen annabi da matansa suna tare da su a gida aka ce kowa kuma ya cewa matansa ta tafi gida ka dan malik ce sakin su zamu ko kuma dai su tafi gida aka ce annabi ya ce su tafi gida dan in an ce su saki din ma za su saki to kaga shikenan aka yake musu gaba daya a wannan lokaci ka dan malik yana cikin yawo sai ga wani manomi cikin masu kawo kayan amfanin gona daga kasar ya kawo masa wasiƙa daga malikul kasasina wani sarki ne cikin sarakunan larabawa amma masu kawance da daular rumawa ya rubuto masa takarda yana mai cewa ina maka kaito ina mai taya ka abun bakin ciki da ya same ku na ji mutumin naku ya wulakantar da ku wai annabi ya wulakantar da su ya ci mutuncin ku to ina son in tabbatar maka cewa Allah bai maka kashin tsiya ba kana da kashin arziki zo gari na zan baka kariya yace wa ka'a ka duba fa sarki ne daga cikin sarakuna wanda yake da kawance da daular da ta fi kowace karfi a wancan lokaci daular romawa ya rubuto wa shi ka'ab takarda don ya je can a bashi mafakar siyasa ka'ab yake wannan takarda ta shi sai na ji bakin cikin ta ya tsara bakin cikin ma magana da musulmi ba sa yi yace ya dauke ta ya jefa a cikin wuta ya kona ta haka aka yi har tsawon kwana hamsin kafin ka saukar da wannan aya wadda suke nuna cewa an karbi tubansu sannan suka samu sauki suka sami saukin zuciya shine wa ala salatu allazina kullifu an karbi tuban guda uku nan da aka jinkirta musu karban tuba ba karbi tuban su ba karan hatta idza daqat alaihim al-ardu ma rahabat har sai lokacin da kasa ta yi kunci a gare su tare da fadinta wa daqat alaihim anfusuhum zukatansu ma suka yi musu kunci rayukansu suka yi musu kunci wa zannu lafazin zannu anan bi ma'ana aikanu suka sami yaqinin Allah malja amin Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu Allah ta inna Allah huwa tawwabur rahim lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine at-tawwab sannan kuma shine ar-rahim malamai suka ce wannan ke nuna ashe ya halatta a hora musulmi idan yayi ba dai ba zai ba ta hanyar kaurace masa musulmi wanda yake waɗansu ayyuka na fasikanci an faɗakar da shi ya ji yan unguwarsa yana da kyau su kaurace masa su daina cin abinci da shi su daina magana da shi ko haka ta sa ya dawo in sun san in sun yi hakan zai yi amfani amma idan sun san in sun yi hakan zai kare ingiza shi to ba ya da amfani su kaulace masa eh domin dai da yaje ya fada cikin kafirci gare ya tsaya a musulmi mai zunubi ai da baki kirin gara baki baki ko ba haka ba saboda haka a nan gurin in kauracewa mutum zai amfani za a kaurace masa amma in kaurace masa ba zai masa amfani ba to ba da amfani kuma a ce wato ainihin a kaurace masa ubangiji ce ya ladina amanu taqullah ya waɗanda suka yi imani ku ji tsoron ubangiji subhanahu wa ta'ala wa kunu ma'as sadiqin ku kasance tare da masu gaskiya wannan ya ayyuhal ladzina amanu ta shafi kowane mummuni ittaqullaha ta shafi kowane mummuni wa kunu ma'as sadiqin ku kasance tare da masu gaskiya ma'ana ku kasance da ire-iren waɗannan waɗanda labarin su ya gabata wanda ba su yi aikin kwarai ba kuma ba su je sun yi ƙarya ba sai suka faɗi gaskiyar lallai ba su yi ba kuma ba su da wani uzuri har ƙarshe Allah ya karɓi tubansu to ya kamata ku zama masu gaskiya kaf dan malik ke cewa daga nan na gane tasirin gaskiya kuma tun da na ga gaskiya ita ta kubutar da ni a gaban manzon Allah tun daga wannan lokacin ne alkawali a tsakanina da Allah ba zan sake faɗin magana ba sai ta gaskiya har in mutu yace to haka nake tun ina saurayina har yanzu gashi na tsufa na kusan zama na zama makafu yace haka nake son Allah ya ci gaba da tsare ni har zuwa a ƙarshen rayuwata haka ko Allah ya tsare shi har ƙarshen rayuwarsa to irin waɗannan mutane sai wani ya zo yana zagin su kawai ci mutuncin su ai ka san alama ta tsabi Allah tsare Allah tsare ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا مخمصة في سبيل الله ولا يسعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع عجو المحسنين ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن أحسن ما كانوا يعملون ما كان لأهل المدينة بيدات بقى متى المدينة ومن حولهم من الأعراب دوتا لسكي جيفا سكي مزونا كركرة أن يتخلفوا عن رسول الله سزونا أجد سكالي النبي تفياكي ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسي كو بيداتي با سفيفي تاوى كان سهوتو a bisa ga annabi na can cikin wahala bai dace ba su haka zalika bi annahum la yusibuhum zama'un abin da yasa aka ce bai dace ba domin in sun ba annabi din fa su la yusibuhum zama'un ba wata kishilwa da za ta same su wala nasabun babu wata wahala wala makhmasatun babu wata yunwa da za ta shafe su fi sabilillahi a fagen yada kalmar Allah wala yata'una mautu an yajizul kufara babu wata mataka da za su taka da za ta fusatar da kafirai kafirai su ji ɗuriyar ku annan su ji haushi cikin su ya kaɗu su ji kuma kun kai farmaki can duk inda suka ga kun je wani wuri suna jin takaici ba yanda za a yi su hakan wala nuna min aduwin nailan babu wata nasara da za su samu daga daga akan abokin adawa illa kutuba lahum bihi amalun salih face sai an rubuta musu a sakamakon wannan din cewa aiki na gari ne suke duk yunwa duk kishirwa duk wahala duk gajiya duk wani farmaki da za su kai duk a cikin lada yake ashe ko tunda haka ne ashe bai dace ba an yi takallafu a rasulullah sai zauna a gida su kare annabi me amfanin zaman gida inda duk inda ka taka lada ne yin wanda ka ji lada kishirwa lada ka ci nasara lada a ci nasara a kanka lada ka samu ganima ga kuma lada to ai menene amfanin zaman gida kenan waɗannan ayoyi ne da suke zaburar da mutane akan jihadi za a rubuta wa mutum aiki na gani inna allaha la yudhi'u ajra al muslimin ubangiji ta'ala baya tozalta ladan masu ihsani yace wala yunfiquna nafaqatan saghira sannan babu yadda za a ciyar da wata ciyarwa saghira kan ƴar kankanuwa mutum ya kashe kuɗi yan kaɗan naira ɗari naira hamsin naira ashirin in dai halinka kenan naira dubu dubu biyu dubu biyar in dai halinka kenan wala kabira ba wata ciyarwa babba dubu ɗari dubu ɗari biyu miliyan ɗaya miliyan biyu ba yadda za a yi wata babbar ciyarwa wala ya una wadiyan babu wata tazarar tafiya da ke tsakanin dutse da dutse da za su cinye illa ba lahum fati sai an rubuta musu cewa lada za su samu ranar tashin kiyama wato kaga wannan na nuna yadda ake bukatar mai kuɗi da yawa wajen musulunci haka ake bukatar mai tsaka tsakiya haka ake bukatar mai kaɗan kaɗan lallai ne irin yadda sai da jarumai za a je filin yaki ha kuma sai da dukiya za a je filin yaki babu yanda za a yi yaƙin da babu kuɗi a cikin sa ba yanda za a yi jihadin da babu kuɗi a cikin sa kalma kaɗai da maganar baka ba ta zama jihadi sai lokacin da aka rikida abin ya zama kuɗi da za a yi amfani da su ya zama aiki da za a yi kai kawo da shi kuzari da energy da Allah maɗaukakin sarki ba mu zanto duk mun yi amfani da wannan ne don ciyar da addinin musulunci gaba to wannan shine abin da ake bukata illa kutiba lahum face sai an rubuta musu li yajziyahum Allahu domin ubangiji ya musu sakamakon ahsana ma kanu ya'malun mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa sakamakon mafi kyawu shine sakamakon abin da suka yi na wajibi da sakamakon abin da suka yi na mustahabbi dan shine ahsan bil muqarana ma al ja'iz wato idan an yi muqaranarsa da ja'iz shi hasan ne amma da mustahabbi da wajibi wannan ahsan ne liyajziyahum Allahu ahsana ma kanu ya'malun dan ubangiji ta'ala yayi musu sakamakon mafi kyawun abinda wato ainihin suka aikata ya ƴan uwa musulmi mun fara zuwa ƙarshe ƙarshen waɗannan ayoyi na yakin tabuka wanda kuma akwai wato bukata ko bakin mu san an yi yakin ko ba a yi ba in ba a yi yakin ba me yasa ba a ba menene mafi fitowan al'amurra a cikin yakin ko meye darussan da za mu ɗauka wannan shine abin insha Allah a yammacin gobe za mu tashi a kansa don mu karkare shi kafin haka dangane da taimako da ake nema na tallafi wata baiwar Allah ta aiko da buhun sukari 25 buhun shinkafa 25 atamfa sufa firin 100 ɗai har guda 100 amma ta yi mana magiya cewa kar mu faɗi sunanta sai dai 'yan uwa musulmi su yi mata addu'a ta gari muna fatan ubangiji ta'ala ya yi mata sakamako kyakkyawa ubangiji ta'ala ya ba ta lada mai gwabi kuma ubangiji ta'ala ya yawaita mana irin su akwai waɗansu ma sun karo taimakon amma bai riga ya an rubuta ba a takarda insha Allah a darasin gobe ko a kiyamul laili da daddare zan faɗakar da mu ubangiji ta'ala ya saka wa kowa da alherin sa wassalamu alaikum